يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 432 daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta 2011 da mu fassara aya ta 118 zuwa aya ta 120 na suratu Ali Imran insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu بطانة min dunikum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi riƙon abokan sirri daga wasu mutane koma bayan wato ‘yan uwanku musulmai la ya adunakum kabalan ba za su takaita muku barna ba waddu ma anittum suna fatan abinda zai kuntata muku abinda zai wahalar da ku shine suke so qad badatil baghdahu min afwahihim hakika kiyayya ta riga ta fito daga bakunan su wa ma tukhfi suduruhum akbar kuma abin da kirazan su suka boye shi yafi girma قد بينا لكم الآيات حقيقة من مكو بيان آيوي إن كنتم تعقلون إن kun kasance كسن da hankali هنكلي ها أنتم أولئك تحبونهم أنتم suke son kafirai wala yuhibbunakum su ba su son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku ne kuke imani da duka littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuna littafi da at-taura injil da littafin zabur da kuma littafin alqur'ani musulmai ku kike da wannan imani su ba su imani da littafin alqur'ani wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da ku za su ce muku mun yi imani wa idza khalaw abu alaikum al-anamil min al a lokacin da suka kadaita sai su dinga ciza yatsunsu wato saboda fusata game da ku musulmai Allah ya ce kul mutu bi gaibikum ka ce musu ku mutu a dalilin kushin da kuke da mu inna Allah alimun bi dhati sudur lalle Allah masanin abin da ke cikin kira zai ne رمزا قم حسن ذو رسول hasanatun tasu'uhum idan abu mai kyau ya samu ku musulmai wato yana bata musu rai duk wani alheri da ya samu musulmi kafiri bai su wa in tusibukum sayyi'atun idan wata cuta ta same ku wata musiba ta auka wa musulmai ya farahu biha sai su dinga farin ciki wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin da suke kulla muku ba zai cutar da ku da komi ba inna allaha bima ya'maluna muhit lalle Allah mai kewayewa ne game da abin da suke shiryawa waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta daga aya ta 118 zuwa aya ta 120 babu ko shakka suna haramta wa musulmi ya fifita kafiri akan dan uwansa musulmi wato kai musulmi haramun ne ka ɗauki kafiri ka ɗaukaka shi sama da ɗan uwanka musulmi haramun ne saboda waɗannan ayoyi na suratu ali imran malamai suna cewa ba wai ahadul kitabi kadai ba dukkan wani kafiri haramun ne ka ɗaukaka shi sama da ɗan uwanka musulmi Kususan. fil wilayat wan nasi yatasahazuna musamman abin da ya danganci shugabanci ranar ne musulmi ya fifita shugabancin kafiri akan shugabancin dan uwansa musulmi amma mutane suna sakaci game da wannan kamar misali ibnu jarir at-tabari cikin littafin tafsirinsa mujalladi na bakwai shafin tara. al-imam tabari yana fassara waɗannan ayoyi na suratu ali imran yace yaqul abinda Allah yake faɗa shine la tattakhizu awliya wa asdiqa li anfusikum kada a samu ku musulmai kun yi riƙon majibanta kun yi riƙon abokai min dunikum in dai ba daga musulmai yan ku ba abinda Allah yake nufi kenan kada a samu kai musulmi kana da aboki kafiri yaqulu min duni ahli dinikum wa millatikum shine Allah yace la tattakhizu bitanatan min kada a samu kun yi wasu masoya abokan sirrinku matukar ba daga 'yan uwanku ne musulmai ba ya'ani min gairil mu'minin me yasa aka ce bitanatan masalan li khalilin rajul kamar ana nufin masoyin mutum shine aka yi amfani da kalma ta albitana fashabbahahu bima waliya batnahu min siyabihi kamar misali kaya ne ka saka daga cikin kayan da kake sawa akwai yar ciki wannan yar ciki ko a ce mata singlet wannan singlet shine yake taba jikinka amma rigar da take waje tana tana sama da shi to idan aka ce albitana ko da cikin abokai ana nufin na kusa da kai shine abokin sirri wannan dalilin yasa aka yi amfani da kalma ta albitana ibnu jarir yace likhudulihi eh, minhu fi tilaihi ala asrarihi saboda abokinka na kusa da kai na kudda shine wanda ke sanin sirri sirrinka wa ma yatwihi an aba'idihi wa kasirin min aqaribihi mahallama waliya jasaduhu min eh, siyabihi fana hallahu almu'minina don haka Allah ya hana musulmai an yattakhidhu min al-kuffari bihi waɗanda suka kafirce masa shi Allah to kada musulmi ya rike su akhilla a su ne abokansa wa asfiya'a su ne waɗanda ya zaɓa ya fifita wannan shine abin da zaka samu cikin littafan fikihu wato na magabata da zaka dubi littafan mazhaba ta abu hanifa in ka nemi littafin ahkamul qur'an na al-imam al-jassas mujallal na biyu shafi na ya kawo ayoyin nan na suratu ali imran sai malamin ya ce fi hadhihi al-aya dalala ala annahu la tajuzu al-isti'ana bi ahli zimmati fi umuri muslimin ba daidai ba ne ya zamanto musulmai suna neman taimakon kafirai saboda gudanar da wani aikin da ya shafi ibada ko kuwa aikin da ya shafi yan uwa musulmai annahyu anil istinsari bil kuffar wato babu kyau ko da fada ne ya shiga tsakanin musulmi da musulmi ya zamanto musulmi ya nemi taimakon kafirai saboda magance wannan sabani da ke tsakaninsa da dan uwansa musulmi wal isti'anatu bihim war rukunu ilaihim was siqatu bihim neman taimakon mayakan kafirai akan musulmai haramun ne hakanan ma jingina da kafiran wai da nufin su magance wata matsala da ta shigo tsakanin musulmai shi ma haramun ne wasiqatu bihim amincewa da kafirai ta wajen warware matsala da take tsakanin musulmai haramun ne wannan yana cikin ahkamul qur'an da imam jassas me ya dalilin da yasa Allah ya haram ya haramta saboda Allah madaukaki ya faɗa a cikin wannan aya yake cewa waddu ma anittum shi dai kafiri zuciyansa burinsa shine bala'i ya aukan musulmi to yaushe za a kawo wanda burinsa shine bala'i ya shiga tsakanin musulmai a ce je ya kwantar da wata rigima wacce take tsakanin musulmai sai dai ya ƙara ruruta ta ba dai ya kashe wannan wutan ba ah, wannan shine abin da Allah ya faɗa ya ce kad badatil bagba'u min afwahihim kiyayya ta riga ta fito daga bakunan su kuna zama haka nan ma kuna jin yadda kafirai suke nuna kiyayya su ga addinin musulunci sai Allah ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suka boye a zuciyarsu tafi ya fi girma ya fi girma akan wanda suke faɗa da harshen su wannan ta sashin littafin mazhabar al-Imam Abu Hanifa kenan in ka dawo mazhaba ta al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala littafin Ibn al-Arabi da ake kira ahkamul qur'an in ka duba mujallar na biyu shafin 138 ya kawo misali da labarin sayyiduna umar bin khattab a zamanin sayyiduna umar yana halifa Ana ba musal ashari ita bil yaman katiban zimmiya sayyiduna umar ya samu labari abu musal ashari dama shine wanda ke kulawa da yankin yaman tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don mazan Allah shi ya tura shi ya shugabanci al'ummar musulmai da suke wannan yanki sayyidina Umar yana Madina ya samu labari Abu Musa al-Ash'ari sakataransa na gwamnati zimmiyan kafiri ne فكتب إليه هذه الآية سيدنا عمر يربط مسا ونن آية لمكة na سورة آل Imran. ya rubuta wasiƙa ya aika ma abu musal al-ash'ari ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum sha takwas ta suratu ali imran ya aika ma gwamnansa da ke yankin yaman ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku riki abokan sirri kuma bayan wata jama'ar da take ta musulmai Allah ya ce la ya aluna kum khabalan ba za su takaita muku barna ba waddu ma anitum suna burin abin da zai wahalar da ku suna son duk abin da zai wahalar da musulmai kad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun in dai kuna da hankali eh, ka duba karshen ayan inda Allah ke nuna kamar in dai musulmi yana da hankali ya san kafiri ba masoyin shi bane in dai yana da hankali mai Allah yake nufi in ka ga musulmi ya yi ruwa ya yi tsaki a kan kafiri to ba shi da hankali don haka sai na umar ya rubuta wannan aya ya aika ma abu musal ash'ari eh, tunda dukkan su sahabban manzon Allah ne sayyidina umar ya aika masa bayan ya aika mar da ayan a kasan ayan sai ya rubu ya umurce shi yace tun daga ayar Allah Allah ya faɗa mana cewa kada mu rike su a matsayin ma'abotan sirrin mu domin duk wanda ya rike kafiri a matsayin sa to babu shakka dole ya san sirrin shi Allah ya hana mu mu rike su abokan sirri saboda waɗannan bayanai da suka zo cikin ayar alkur'ani wa amarahu ai ai yu'azzilahu don haka ya umarci shi ya cire wannan sakataren nashi وذلك yana cewa annahu la yanbaghi li ahadin min almuslimina baya kamata ga wani cikin musulmai waliya wilayatan wanda ya samu wani shugabanci an yattakhidha min ahalin zimmati waliyan fiha ya dauki kafiri ya bashi wani mukami a cikin daularsa wa amarahu eh, bidhalika don haka sayyidina Umar ya umarci Abu Musa al-Ash'ari ya cire wannan kafiri da ya bashi mukamin sakatare li nahyi eh, an zalika saboda Allah ya hana wa zalika annahum la yakhlusuna nasiha saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addinin nasiha shi addini nasiha ne zaka yi wa musulmi nasiha amma zaka iya makafiri nasiha ba mahallin nasihan ba ne in ka jawo ayar alqur'ani ba zai dauka ba dan bai yarda da shi ba in ka kawo maganar manzon Allah dama can ya kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ce batun amana sharadi bane a samu amana tare da kafiri na'am ana samun masu rikon amana amma ba ka'ida ba bace ah, kamar musulmi wajibi ne ka yarda da cewa mai amana ne sai in rashin amanarsa ya bayyana gare ka amma kafiri fa wajibi ne ka yarda maciyin amana ne sai in amanarsa ta bayyana gare ka don haka da musulmi da kafiri suna kishiyantan juna ne asali kai musulmi za ka yarda ne da duk musulmin da ka haɗu da shi akan cewa wannan mai amana ne saboda haka za ka ɗauki amana ka bashi ba tare da ma ka tambaye shi ba amma kafiri fa da ka haɗu da shi abu na farko da kake tunani shine mara amana ne eh, don Allah ya faɗa mana yace mana ba'dhum awliya'u ba'd su kafirai sashin su masu jibantan sashi ne amma ba su jibantan musulmai eh, in ka duba littafin ibn al-arabi zaka ga magana mai tsawo da ya kawo yana misali da abin da ya auku zamanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yayi magana sai ibn al-arabi yace haza umumun wannan ayan kada ka ajiye ta a wajen shugabanci kadai yace ayan nan ta game rayuwar musulmi gaba daya wato duk mu'amalar da musulmi zai yi fi annal mu'mina la yattakhidhu kafira waliyan mumini baya rikon kafiri a matsayin masoyinsa a baki ɗaya duka fanni na rayuwa fi uh, nasrihi ala aduwihi idan fada yake da wani ba zai nemo kafiri ya nemi taimakonsa ba wala fi amanacin wala fi bitada uh, in ma dukiya ce ya dauka ya ce na ba ma kafiri amana wannan duka Allah ya hana haka nan kuma ka ɗauko kafiri a matsayin na kusa da kai sakatare wanda ke kulawa da ayyukanka wannan ma ma haramun ne wanda shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kuma in ka duba littafin al'adabu shar'iyya littafin ibnu muflih mujallar na biyu shafin 450 nan ma haka ka gani ya dauko maganar ibnu abdul uh, yana cewa qala ibnu qasim ibnu qasim almajirin al-imam malik ya bada labari yace su ila malikun an tambayi al-imam malik anin nasrani yustaktab kirista ne a bashi matsayin sakatare kala sai ce la ara zalika ni dai bani ganin hakan ya kamata ka ɗauko kafiri ka bashi mukami an tambayi al'imamu malik ya ce ni dai ban ganin hakan ya kamata saboda al'imamu malik ya fi sassauci a tsakanin sauran malaman game da matsala ta alwilaya wilaya tsakanin musulmai da kafirai yana cewa wa dalika annal katiba yustasha abinda yasa nace bai kamata ba saboda in kana da sakatare ya kamata a ce kuna samun lokacin da ake shawara tsakaninka da su tsakaninka da wannan sakataren sai al'imamu malik ya ce fayusta sharun nasrani fi amrin musulmin kenan za a nemi shawaran kafiri game da al'amarin da ya shafi musulmai al'imamu malik ya ce mayu ujibu ne an yustaktab ni dai bani sha'awar a ce an bashi matsayin sakatare don haka ibnu abdulbar ya ce kaifa yi utamanu ala sirrin ta ya za a yi ma musulmi ya ɗauki kafiri ya ce yana da amana au yi wasa bihi fi amrin man fil qur'ani kamar misali yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani Allah dai ya gaya mana cewa la ya alunakum khabalan ba za su bar wato kokarin su shigar da barna a cikin ku ba Allah ya faɗi wannan kuma Allah ya ce waddu ma anitum suna son abin da duk zai wahalar da ku sannan Allah ya ce kad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ta fito daga bakunan su kunji wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda kirazan su suka boye ya fi haka girma sannan sai ibnu abdul bar ya ce to shi Allah da ya ce kafiran nan makiyan mu ne yanzu kai da ka ɗauka kafirai masoyan mu ne kenan kana da zaɓi tsakanin biyu ko dai ka ƙaryata alƙur'ani kuma ka ƙaryata hadisin annabi Muhammad ko kuwa ka gaskanta alkur'ani don haka ka gyara zamanka da kake yi da kafiri eh, in ji ibn abdulbar in ka duba littafin nasa ya ce ya za a yi a ƙaryata maganar da ta zo cikin alkur'ani kuma wallahi gaskiya ne domin duk wanda ke ƙasan nan ya san zaman da muke da kafirai zama ne na kowa ya san matsayinsa Eh, don haka da zaran an samu wata yar dama kisan gilla suke wa musulmai yaushe za ka ɗauki kafiri ka kai yankin musulmai ka ce ya je raba gardama wanda dama in ya samu damar kisan musulmin ba zai raga masa ba sannan a ce shi ne za a ba shi kwamanda na kwantar da hankali na rigimar da ta shige tsakanin musulmai ɗari bisa ɗari anya a ce za a samu adalci a wannan guri saboda haka Allah ya riga ya faɗa ko dai ka gaskanta maganar Allah don haka ka gyara ko kuwa ya to ka karyata maganar Allah wanda duk ya karyata maganar Allah kuma ya zama kafiri al-imam al shi ma yana cikin mabiyan mazhabar al-imam malik bin anas in ka duba tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallad na hudu shafi na 174 yace akada Allah ta'ala zajra anir rukuni ila al-kuffar al-imam yana fassara wannan aya da ta suratu ali imran yace Allah ya karfafa tsawatarwansa kada musulmi ya karkata makafirai wani halmumini na bihadhihi al-aya ta wannan aya Allah ya hana musulmai an ya min minan kuffari wa ahli ahwa ya zamanto kai eh, a wa ja'a abokan hulɗanka waɗanda suke shiga su fita masu sanin sirrinka babu mamaki wanda ke gyara maka eh, wanda ke hidima a cikin gidanka wanda ke girki kafiri ne wanda ke wato wanke maka mota yana hidindimu a cikin gidanka shi ma kafiri ne saboda haka ya san gadan da kake kwana ya san ɗakin da kake kwana kuma a alkur'ani Allah ya gaya maka ba ka da makiyi kamar sai ka ɗauko shi kusa to don haka Allah ya ce in ya tashi maka barna wallahi ba zai rage maka komi ba kuma abin da ke faru faruwa gare mu kenan a maimakon mu jawo musulmai kusa da mu sai mu jawo kafirai kusa da mu don haka sun gama sanin sirrin mu a kullum suna mana barna muna ci baya su kuma suna ci gaba Allah ya kare mu yufawidunahum fil ara'i wa yusniduna ilaihim umurahum ya zamanto kaga musulmi ya dauki kafiri yana danka masa al'amarinsa yana gaya masa sirrinsa wannan mashabata al-imamu malik kenan in ka dawo mashabar al shafi'i al-imam sharbini yana faɗa cikin littafin mughnil muhtaj mujallad na biyar shafi na 407 yace wala yusta'anu alaihim fi qitalin ba a neman taimakon kafiri idan fada ya shiga tsakanin musulmi da musulmi ba a neman taimakon kafiri zimmiyun aw ghayru li'annahu yahrumu tasliquhu ala almuslim me yasa aka ce ba a saka kafiri ya kwantar da wata rigima da ta shiga eh, tsakanin musulmi musulmi da musulmi saboda shi kafiri haramun ne ya samu iko akan musulmi ko da fasiki ne musulmin nan ko da fasiki ne haramun ne a ba kafiri damar iko a kansa wani haza la yajuzu li mustahiqil eh, qisas min musulmin an wakila kafiran fi istifaihi don haka yasa malamai suke cewa ko da alkali idan ya yanke hukunci za a yi bulala ga wani mai laifi ba a cewa kafiri zo ka yi saboda in ya ba kafiri bulala ya ɗaukaka kafiri a saman musulmi alhali kuma Allah madaukaki ya gaya mana walan ya ji ja'ala Allah bai taba sa ya dama walan Allah lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila Allah ba zai taba bama kafirai wata dama na ɗaukaka akan musulmai ba ya zamanto rigima ce ta shigo waye za a saka kwamandan sojojin da zai kwantar da rigima nan sai aka ce kafiri ne a ina ake wannan rigima a nahiyar da ka iya cewa ɗari bisa ɗari zallan musulmai ne anya wannan ba shiri ake na faɗa da addinin Allah ba wannan ba tanadin tsiya aka yi don a ƙarasa al'ummar musulmai a hallaka su ba tare da wata hujja ba don haka Allah maɗaukaki bai taɓa ba da damar a ba makafiri iko akan musulmi ba babu wannan cikin alkur'ani kuma abin da ya kamata shi ne a ce musulman nan su da kansu sun magance wannan abu sun ki sun kyamata kuma sun nuna ba su yadda da shugabancin kafiri wanda za a turo musu a wannan yanki nasu kamar misali yanda yake aukuwa a kasar nan ba in ka tuba littafin mufnil muftaji yana cewa ba a ba makafiri dama akan musulmi wali hada la yajuzu li mustahiq al qisas uh, min muslimin an yuwakkila kafiran fi istifaihi wala lil imami an yattakhidha jalladan kafiran haramun ne ga sarkin gari idan aka duba cikin dogaransa sai a samu kafiri haramun ne yaya za ka saka kafiri dogari wanda zai iya ɗaukan bulala ya shauɗa ma wani musulmi hatta liqamatul hududi alal muslimin ko kuwa wanda zai dinga kamar yin hukunci ga musulmai yadda muka bada misali da kotu idan an samu laifi ana bukatar a yi ma wani bulala sai a kira shi wanda za a kira yau bulalan kuma ya zama kafiri haka in ka duba littafin nihayatul muhtaj mujalladi na bakwai shafin bakwai, uh, littafin masaba ce ta al-imam shafi'i yana cewa wala yusta'anu alaihim bi kafirin ba a neman taimakon kafiri wajen sulhunta wata rigima da ta auku tsakanin musulmai li'annahu ya harumu taslituhu alal muslim saboda haramun ne kafiri ya samu iko akan musulmi wa li'anna al-qasda radduhum li idan aka samu wata rigima tsakanin musulmai da musulmai ana son a kwantar da rigima ana son a dawo da wata jama'a misali a samu haɗin kai tsakanin su wal kufaru nuna bi qatlihim su kuwa kafirai in sun shiga wuri kisan musulmi addini ne a gunsu zai ce don haka ba yanda za a yi a ce an halatta makafiri samun damar wato kisan musulmai bare har a tura shi wato a matsayin wani wanda zai taimaka dan a samu zaman lafiya a wani yanki wannan in ka dawo mazhabar al-imam al-hanbali haka zaka samu a littafin al na ibnu muflih mujalladi na shida shafi 205 da littafin kashaful qina littafin al al-bahuti mujallad na uku shafin 139 haka nan al kubra na shaykhul islam ibnu taymiya mujallad na biyar shafi na 540 shaykhul islam ibnu taymiya yace wala yusta'anu bi ahli zimmati fi ummana wala kitabatin li'annahu yalzimu minhu mafasida eh, aw yufdi ilaiha ba a ba ma wato kafiri musulmi bayi ɗaukan mukami da kansa da shugabancin al'umma ya ba mu kafiri in ji shekul islam ibn taimiyya wannan yana cikin alfatawar kubra mujallar da biyar shafin ɗari biyar da arba'in an tambayi al'imamu ahmad bin hanbal shin kafiri yana iya ba eh, musulmi yana iya ba kafiri shugabanci sai ce la yusta'anu bihim fi shay'in duk abin da ya danganci akwai wato mulki ko kuwa shugabanci a ciki ba a neman taimako na kafiri a wannan guri shi musulmi da kansa ba zai danka wa kafiri ba wa man tawalla minhum diwanan lil muslimin yanqubu ahdahu wanda aka samu musulmi ne ya danka makafiri irin wannan mukami to babu shakka eh, al-Imam Ahmad bin Hanbal yana nuna cewa kamar wannan musulmin ya saba ka'ida ta addinin musulunci wa man bahara minhu adall lil muslimina aw sa'a fi fasadihi lam yajuz isti'maluhu wa ghayruhu awla min bi kulli hali ya bada hujja da cewa saboda sayyidina Abubakar ya bada umarni a lokacin da yake shugabanci ya ce tun mutumin da aka samu yana cikin ahadun ridda waɗanda suka yi ridda bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan mutumin ba za a bashi matsayi ba ba za a bashi wani mukami ba wa in ada ila islam ko da wannan mutumin ya dawo ga addinin musulunci wato zamanin da aka samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mutane da yawa sun yi ridda duna abubakar aikin da ya yi kenan kokarin dawo da mutane zuwa ga addinin musulunci saboda haka duna abubakar sai ya yanke hukunci duk wanda aka tabbata ya taɓa yin ridda to kada a bashi wani mukami ko da daga baya ya dawo ga addinin musulunci nan ko da daga baya addininsa ya gyaru me dalili lima yukafu min fasadi diyanatihim saboda tsoron burbushin kafircin da ke cikin zuciyarsa kada ya yi wa musulmai la'ani haka in ka duba littafin al-insaf na al-imam al-mardawi eh, mujalladi na hudu shafi na 143 yana cewa haramun ne musulmi ya shugabantar da kafiri a kansa haka in ka duba giza'ul albab littafin al-imam safarini mujallal nabi shafi na goma sha biyar yace wala yakunu bawwaban ba a ba makafiri aiki na tsayuwa a kofa shine zaka iya cewa kamar ah, dogari din wala jalladin wala hawhima ba a ba makafiri wannan matsayi in ka duba matalib ulin nuha mujalladi na biyu shafin 532 malamin ya ce wa tukrahul isti'anatu bi ahli zimma fi zalika li'annahum yad'una ila adiyanihim saboda suna kira ne zuwa ga addininsu haka nan in ka duba littafin ibnu hazmi al-andalusi uh, uh, da ake kira al-muhalla mujallad na biyar shafin 415 ibnu hazmi yace wala yutawalla ahadun minhum shay'an min umuri sultan ba daidai ba ne a ba ma wani kafiri wani mukami da ya danganci shugabanci ya jire lahum fihi amrun ala muslimin har da zai iya zartas da umarni kan musulmai uh, waɗannan maganganu babu ko saɓani a tsakanin malaman sunna a kansu kamar yadda ibnu hazmi yake faɗa cikin almuhalla yana cewa an samu ittifaki na malaman sunna don haka in kana ganin ya kamata a ce kafiri ya shugabanci musulmai to hujjan da zaka samu ba dai a cikin alkur'ani ba baka kuma samu hujjan na cikin hadisan manzon Allah kana tsakanin abu biyu ko dai ka yarda kayi kuskure ko kuwa ka yarda littafin Allah akwai gyara mai imani da hankali ba zai yarda cikin littafin Allah akwai gyara ba illa dai tambayar da mutane suke shine limazal bara'u min al me yasa Allah yake umurtan mu da cewa mu barranta ga kafirai me yasa Allah ke umurtan mu cewa in za mu jibinci wani mutum to mu tabbata mun jibinci musulmi ba kafiri ba me yasa Allah ke gaya mana haka malamai sun ce saboda dalilai kamar guda hudu na ɗaya Allah ya san gaibi mu ba mu san gaibi ba tunda Allah ya san gaibi mu ba mu san gaibi ba idan Allah ya gaya mana mu yi abu kaza to ya kamata mu yarda da maganar Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah ya san abin da zai auku gare mu nan gaba mu ba mu sani ba musulmi ba shi da zaɓi ta wajen biyayya ga Allah da manzon Allah a suratul ahzabi Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin taba zama daidai ga mutumin da yake da imani da matar da take da imani idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zamanto kuma su suna da wani zabi nasu Allah ya hukunta manzonsa ya hukunta kai kana da naka zabi a'a zamani ya canza yanzu ya kamata a ce mun zauna lafiya da su irin waɗannan ayoyi a daina karanta su cikin mutane kai kai kana da naka zaɓi shi kuma Allah da ya halicce mu ya riga ya faɗa ya hukunta wallahi abinda Allah ya hukunta idan akwai imani tare da musulmi akwai imani tare da musulma to kai tsaye daukan umarnin Allah suke ba su da wani zabi haramun ne a ce an samu zabi gare ka wa man ya'si Allah wa rasulahu saboda Allah wanda ya saba ma Allah da manzonsa Allah madaukake ya ce faqad balla balalan mubina hakika wannan ya bace bata mabayyaniya bare ma ko ba a gaya maka ba ka sani maganar Allah gaskiya ce shekara nawa da samun yancin mu yanzu da ake cewa mun samu yanci shekara hamsin ko daga wancan lokaci har zuwa yanzu shin musulmin da kafirin ɗaya ne kai ka san ba ɗayan ba ne su ma sun san ba ɗayan ba ne haka nan muke tafiya ana adawa da juna ana fada da juna tsawon wannan zamani saboda Allah ya sani ba za mu taba zama ɗayan ba mu ne muke rudan kawunan mu to maimakon ma in an ce ƙasa guda ne to sai mu yi ka'ida wajen zama da juna mu musulmai ga namu dokoki ga namu wato values din na ta al'ada in maza a dauka al'ada ce da kuma abubuwan da addinin mu ya karanta kar ku taba ku kuma kafirai ga irin naku bukata kar mu taba sai a yi sharuɗa sai a zauna lafiya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a lokacin da ya dawo garin madina manzon Allah yana zuwa garin Madina ya kira Yahudawa yace musu to ba wai faɗa nake so da ku ba ku zo mu rubuta yarjejeniyan zaman lafiya addinin ku ban taba shi addini na kar ku taba idan ina faɗa da wani kar ku shiga kuma kada ku ma ku faɗa min da faɗa akai wannan yarjejeniya shikenan yanda aka ba da yanci a Najeriya ba haka bane zuwa aka yi kawai aka ce to an samu yanci sai ya zama to mu ake dannewa juma'a mu ke aiki da suna hutu ko ya zamanto duk abin da ke tafiya maimakon a zauna a yi sharaɗi yadda addinin musulunci ya nuna in ma za a zauna ƙasa guda kamar yadda manzon Allah ya zauna da kafirai a Madina sai a yarjejeniya sarakuna da shugabanni na musulmai su haɗu su tsara dokoki ga abin da in ma akwai wasu 'yan majalisa za su shiga wani zaure na tattaunawa to duk abin da za su tattauna kada su taɓa wannan kaga an sharadi kenan ko kada a taba wannan domin taba wannan taba imanin mu ne ga Allah ba a yi wannan sharaɗin ba kuma su sun san cewa ya kamata mu ce mun yi sharaɗin amma mu sai muka ki shugabannin mu suka kyale sai ana tafiya haka saboda haka yasa duk tafiyan da ake musulunci ke cutuwa ba kafirci ba don wannan rashin wannan sharaɗi din uh, saboda haka Allah madaukaki ya sani duk abin da za a yi na zama tare da kafiri kokarinsa shine ya cutar da musulmi Allah madaukaki ya faɗa mana ga yadda za mu zauna da su na biyu Allah ya gaya mana cewa makiyanmu ne wannan ya faɗa a cikin alƙur'anin nawa da naka Allah ya ce kafirai mu ne duk inda ka kai ga son kafiri yana da kyau a ce akwai son alkur'ani a zuciyanka fiye da son shi to idan alkur'ani ya fi daraja a wurinka yana da kyau ka bude sura guda suratul mumtahina ayar da za ka fara karantawa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ayyuhal amanu alqur'anin da yake gidanka in ka ɗauka sura ta almumtahina ayar farko zaka ga an fada ya ku waɗanda suka yi imani na gaskiya la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kada ku riƙi maƙiyina kuma maƙiyinku da zama sune masoyinku tulquna ilaihim bil mawadda har ma kuna kuna aika musu da soyayyar kaga musulmi yana nuna wa kafiri soyayyansa Allah ya ce wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqq kuma duk abin da kuka yi riko da shi na gaskiya kafiran nan basu yadda da shi ba su yadda da alqur'anin ka ba su yadda da manzon naka ba duk abin da kake imani da shi basu yadda da shi ba saboda haka makiyanmu ne Allah ya faɗa cikin alkur'ani in ka yarda da alkur'ani dole ka yarda kafiri makiyinka ne to idan ko ka yarda kafiri makiyinka ne to dole zaman da za ka yi da shi ya zamanto zama ce wanda za a yi tunani a tsara ba wai haka kawai za a saki jiki a zauna da shi ba tunda ba masoyinka ba ne sannan baya ga cewa makiyinka ne Allah kuma ya kira shi a littafin alkur'ani yana kungiyar shaidan shi wannan kafirin kamar yadda ya faɗa a ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman uh, yu'minuna billah kafirai makiyan Allah ne muhaddina lahu masu ƙetare dokokin Allah sannan min hizbi shaitan kafirai suna cikin kungiyar nan abu uku din nan duk suna cikin alkur'ani kafirai makiyan Allah ne masu saba ma Allah yan kungiyar dan musulmi fa Allah ya ce yana cikin waliyan Allah sannan masu son Allah min hisbir rahman suna cikin yan kungiyar rahman wato kenan akwai bambanci tsakanin kai da kafiri wa ma kana li waliyillahi an yuhibba wa yuwali aduwallah in dai kana son Allah son gaskiya ba za a samu kana son makiyin Allah ba in gaskiya ne kana son Allah to ba za a taras kana son makiyin Allah ba wa makana li hizbir rahmani an yuhibba wa yuwali hizba shaitan in dai kana kungiyan Allah tabaraka wata'ala ba za a same ka kana ba da gudunmawa ga kungiyan shedan ba saboda haka abubuwa biyun nan ba za su hadu ba wannan dalili yasa malamai suka ce Allah madaukaki yake gargadin mu yanda za mu zauna da kafirai na uku Allah tabaraka wata'ala ya faɗa mana hujja na zahiri waɗancan bayanai da muka yi na farko da na biyu hujjoji ne na baɗi ne amma wannan hujja ce ta zahiri yace qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ta riga ta fito daga bakin su kunji idan ma kana shakkan alkur'ani shin baka taba jin bakar magana ta fito daga bakin kafiri ba in ma ya zage ka ko ya zagi annabinka ko ya aibanta addinin musulunci Allah ya ce kiyayyar ta fito daga bakunan su wa ma tukhfi sudurhum akbar abinda zukatan su suka boye ya fi girma sun nuna ƙiyayyar su ga musulmai kamar yadda ya faɗa a cikin suratul bakara aya ta 120 uh, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walan tarda ankal yahud walan nasara ankal yahud nasara ankal yahudu wa lan nasara yahudawa da nasara ba za su taba yarda da kai ba hatta ta tabi a millata sai ka bi hanyar su kuma gaskiyar magana kenan duk inda zaka kai ga soyayya da biyayya ga kafiri wallahi bai yarda da kai ba sai ranan da ya ganka a coci kuna ibada tare ce to yanzu kam ya yarda kai dan uwa ne walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir wato asali yahudawa da nasara ba su yarda da kai sai in kana cikin su wannan shine zaman da za ku dinga yi da su na biyu ba za su bar kokarin su ga cewa ka dawo tare da su din ba duk da yake ba su ci nasara ba amma za su zauna da wannan guri kamar yadda Allah ya faɗa mana nan ma a cikin suratul bakara wadda kasirun min ahalin kitab Allah تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. duk zaman da za ku yi da kafirai su shine a ce ka bar addinin musulunci wa ya faɗa mana wannan Allah da kansa wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum suna so suna buri a ce kun yarda kun bar addinin musulunci faran kun zama kafirai kuma me dalili hasada min anfusihim saboda hasada da suke da shi a cikin rayukansu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su Eh, tunda dai gaskiyan nan tana tare da musulmai ne suna hasada da haka suna sha'awar a ce musulmai duka sun bar riko da addinin musulunci an dawo an zama kafirai Allah ya ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir sun gagara ba su iya sa kun yi ridda ba to kada ka dauka sun bari kenan suna nan da wannan buri a suratu ali imran Allah ya ce wadda qa'ifatu min ahli kitab taɓa barin ƙoƙarin su ga cewa sun batar da kai ba Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudhillunakum suna so a ce da ma sun batar da ku mana don haka zaka ga jifa jifa suna takin addinin musulunci in sun yi attacking addini ta wannan gefen ba su ci nasara ba ba za su bari ba gobe ma za a fito da wata hanyar daban haka za a dinga yi ana aibanta addini ta inda dai za a ga cewa an ci nasara Allah ya ce wa ma yudilluna illa an anfusahum wa ma yashuruna ba su batar da kowa face kawunan su uh, alhamdulillah kamar albishir ne gare mu duk kokarin da kafirai za su yi don su batar da musulmai Allah ya ce ba za su ci nasara ba don haka abin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan dalili na hudu da Allah maɗaukaki yake cewa ku fifita son juna akan son kafirai saboda shi Allah maɗaukaki yana son tun daga nan duniya a samu bambanci tsakanin na kirki da na banza bai kamata a hauzuna ba ya kamata duk inda aka samu jama'a suna zaune a iya gane ga na kwarai ga na banza idan ya zama to kenan dukkan hauci ne to ya za a yi a gane in kuma Allah ya faɗa liya miza Allahu al khabisa min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم tayyib lallai Allah ya bambanta na kirki daga na banza a cire na kirki a ware a ware na banza a nan duniya haka ma lahira wa ya ji alal khabisa ba'dahu ala ba'din Allah ya tarkata mummunan wuri guda fa ya ja'alahu fi jahannam Allah ya watsa su a wutan jahannama ulaika humul khasirun wadannan suke da hasara Allah shi kare mu don haka yasa al-kufru milla karkace ai kafirai daban ahalul kitabi daban dukkan su kafirai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwar annabi muhammad take hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursitu bihi illa kana min ashabin nar duk wani kafiri da ya ji addinin musulunci ya bayyana bai karbi addinin nan ba in ya mutu dan wuta ne eh, ba yahude ne ba nasare ne matsafi ne hadisin yana sahihu muslim saboda haka babu wani bambanci tsakanin wannan kafiri da wancan kafiri wajibi ne musulmi ya kyautata zamantakewansa da yan uwa ya zamanto baya fifita kafiri akan musulmi akwai labarin abu musal ash'ari wanda muka karanta yana cikin as-sunanul kubra na al-imam al-baihaqi uh, mujalladi na tara shafi 204 sayyidina umar eh, abu musa al-ash'ari yake bada labari yace lokacin yana shugabantar musulmi yankin yaman أن عمر أمره ma يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم Umar ya aika ma abu Musa al موسى الأشعري yana bukatan ya rubuta masa bayanin yadda ya kashe kudin gwamnati yadda aka raba dukiya an ba wani an hana wani da sauransu komai a rubuta wuri guda a kawo ya aika mar wa kana li abi musa katibun nasrani abu musa al-ash'ari yana da mai masa rubutu amma kirista ne rafa ilaihi zalika eh, ilaihi zalika don haka sai ya zamanto wannan kiristan ya tsara wa abu musa al-ash'ari yanda aka sarrafa dukiyar gwamnati sai aka aika takardar sayyidina umar yana madina fa ajiba umar na umar ya sha'awan yanda aka yi irin wannan tsari wato duk wanda ya rubuta wannan yana da ilimi wa kala sai ya ce inna hadha la hafizu lallai wanda duk wannan rubutun yana da karfin hadda yana da wato kwakwalwa ya iya lissafi yanda ya tsara shi a irin wannan takarda abu musa ash'ari ya taho da wannan takarda ya gabatar da ita ga sayyidina umar kuma sun zo da wannan sakataren nasa har garin madina ya ɗauko sakatarensa wanda ba musulmi ba ne daga yaman suka zo madina to amma ba su iso ga sayyidina umar ba saboda sakataren kirista ne shi kuma sayyidina umar fadansa shine masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan ake shugabanci don haka yana zaune a masallacin annabi sai ga abu musa lashari ya kawo masa wannan report na yadda aka sarrafa dukiyar gwamnati sai na umar ya sha'awa ya ce kai wannan mai rubutu ya yi kokari sai shi abu musa lashari ya ce masa ai wanda ya yi rubutun mun taho da shi dama ya tafi kasar siriya amma kuma ya biyo yanzu muna tare da shi a nan madina fad'uhu falyaqra ka kira shi ya karanta maka zama ka yi sha'awar yanda da sayyidina Umar ya ce a kira shi ya karanta Abu Musa al-Ash'ari saboda yayi haka ne saboda ko sayyidina Umar zai sha'awar wannan sakataren saboda ilimin sa da kwarewar shi gashi kuma kirista ne sayyidina Umar ya ce to a kira shi mana ya zo ya karanta sai abu musa lashari ya ce a ya sati wa an yi dukulan masjid shi wannan sakataren ba zai iya shiga masallaci ba ya amiran mumini na umar ya ce a junubun huwa yana da janaba ne saboda ai mai janaba ne aka ce kare shiga masallaci ko ya aka yi ba zai shigo masallaci ba sai ce bayi da janaba bal nasarani yi sakataren na wakilista ne fantaharani abu musa lashari ya ce nan take sidna umar ya daka min sawa wa baraba fakhizi ya doki cinya na wa kala sai ya ce min ukhrijhu fitar da shi daga garin nan sai ya karanta masa aya ta 51 zuwa aya ta 52 na suratul maida ya na amanu la tattakhidhu yahu da wannan nasara ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhul yahuda nasara awliya kada ku riki yahudu da nasara a matsayin abokan jibintan ku masoyan ku ba'dhum uba sashin su masu jibintan sashi ne wa man yatawallahum minkum wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu to yana tare da su don haka abdullahi bin utuba yana daga cikin tabi'ai ya karanta ayan nan sai ya ce liyattaqi ahadukum an ya kuna yahudiyan aw nasraniyan wa kowane musulmi yayi hattara. kada fa a wayi gari ya zama kirista ko ya zama ba yahudi bai masani ba saboda Allah ne ya faɗa da kansa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci kafirai daga cikin ku to yana tare da su idan batun tsoro ne ka fi jin tsoron Allah a kansu idan kana fatan samun wani alkhairi ne kai fatan cewa babu wanda zai baka alkhairi fiye da Allah idan yarda ne tafi yarda da maganar Allah akan maganar wani kafiri Allah tabaraka wata'ala ya ce duk wanda ya jibince su daga cikin ku to yana tare da su sannan sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al zalimin lalle Allah baya shiryar da aikin mutane azzalumai kenan musulmin da ya jibinci kafiri azzalumi ne kuma Allah ya ce mana fatarar lazina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai ciwo yusari'una fihim sauri ma suke suna shiga cikin kafirai gaggawa suke yi a kai su wajen manya saboda manyan nan kafirai ne يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح من أم أو أمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين lokacin da sayyiduna umar ya karanta ma abu musa ash'ari waɗannan ayoyi yace maza ka fitar da shi daga garin nan sai abu musa ash'ari yace ya amiral mu'minina ya kai shugaban masu imani li kitabatu ne aikin da yake min shine sakatare na kira shi ne ya zauna yana rubuta min kuɗin shiga da kuɗin fita wane ya shigo ya fita ga abin da aka samu ga abin da aka faɗi asarar da aka yi illa iyaka wala hu dinuhu addini sai yana gurin shi don haka aiki ne yake mun ina biyan sa addinin sa kuma yana gurin shi me alaka tsakanin aikin sa da addini na na umar ya ce masa amma wajen tafi ahlul islam man yaktub shin ka zagaya kasar yaman kam ka rasa musulmin da yake da kwarewa ya maka sakatare sai kafiri in ji sayyidina umar ya tambaye shi babu musulmi gaba ɗaya sun kare shi yasa ka ɗauko daga kafirai abu musa ash'ari yayi shiru sai sai na umar ce masa la tudnihim to ni dai abin da nake gaya maka kada ka kusance su dalilin da yasa nace kar ka kusance su idza aqsahumullah domin shi Allah da ya halicce mu ya nisance su wanda Allah ya nisanta ka kusanta ka shiga bala'i na biyu wala ta'amanhum karka yadda kafiri yana da amana iz khanahumullahu domin Allah da ya halicce su ya ce maciya amana ne tunda Allah da ya halicce su ya ce maciya amana ne to sai ka yarda da maganar Allah fiye da abin da su suke yi sai na Umar ya ce na uku wala tu'izzahum kada ka ɗaukaka kafiri ba'a da iz azallahumullahu domin Allah da ya halicce shi ya kaskanta shi idan Allah ya kaskanta kafiri sai kai ka ɗaukaka kafiri to ka babu shakka kenan ka saba ma hikimar Allah tabaraka wata'ala in ka duba sunanul sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi zaka ga wannan labari haka nan littafin al-Musnad al-Imam Ahmad don haka yasa Ibn Hazm al-Andalusi a littafin sa al-Muhalla mujallal da goma sha uku shafi na talatin da biyar ya ce sahha anna qaulallahi ta'ala Allah da ya faɗa a cikin suratul ma'ida wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda ya jibinci kafirai daga cikin ku to yana tare da su ibnu hazm ya ce ittifaqan duk malaman sunna sun ce inna ma huwa ala zahiri yanda ka karanta ayan nan haka ta yake wato tun daga sahabbai har zuwa kan tabi'ai har zuwa tabi'in tabi'ina in ka ji an ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum fassarar da ta zo kwakwalwanka ita Allah yake nufi don haka duk mutumin da ya jibinci kafirai ya zama kafir wannan shine abinda malaman sunna suka faɗa bi annahu kafirun fi jumlatil kuffar yana tare da kafirai don haka yasa ji wasu malamai suna tsanantawa game da wato fifita kafiri akan musulmi ana cewa wanda ya fifita kafiri akan musulmi kafiri ne ba maganar wato ba ra'ayinsu ba ne magana ce mai hujja in ka duba almuhalla na ibn hazmi za ka ga abin da yake faɗa yana cewa wannan ita ce fahimtar malaman sunna ana fassara wannan aya akan zahirinta wanda duk ya bincika kafirai to babu shakka kafiri ne Allah shi kare aka haka in ka duba eh, eh, cikin almuhalladin ibn hazm yana cewa wa hadha haqqun la yakhtalifu fihi isnanun min almuslimin ba za ka samu malamai biyu da suka yi sabanin fahimta akan wannan matsalan ba duk musulmin da ya fifita kafiri akan musulmi wannan musulmin kafiri ne sai dai idan yana da uzuri wanda malaman sunna sun yi bayanin uzuri eh, da ake karba wanda a dalilinsa ake cewa mutum bai kafirta ba ba kamar misali akwai jahilci kamar misali kuskuren fahimta domin da yawa mutane suna da kuskuren fahimta suna daukan dan muna zaune ƙasa guda da kafirai kana da damar ka fifita kafiri akan musulmi su suna ganin wannan fahimta to idan mutum yana da irin wannan kuskuren fahimta baka kafurta shi Allah ya sa mun gane ah, idan mutum yana da jahilci baka kafurta shi sai ka kawo masa waɗannan dalilai yanda zaka katse hanzarin sa duk da haka sai yayi gardama to wannan mutumin ya fita addinin musulunci Allah shi kare in ka duba al-musannaf na ibn abi shayba mujalladi na biyar ah, shafi na 259 shi kansa na umar an taba zuwa aka ba shi shawara aka ce masa inna hahuna gulaman min ahli hira a yankin iraq akwai wani saurayi wanda Allah madaukaki ya masa baiwan ilimi ana ganin a wannan kasan babu wanda ya kai shi ilimi a wannan lokaci lam yura qattu ahfaz minhu sai aka ga babu wanda ya dace a hada shi da wannan saurayi banda sayyidina umar saboda ƙarfin iliminsa don haka aka aiko mu sayyidina umar yana madina cewar ga wani saurayi daga cikin mutanen iraq a duniya a yanzu ba a san saurayin da ya fi shi ilimi ba wala aktaba min ko iya rubutu da iya lissafi da sauransu fa in ra'aita an tattakhizahu katiban baina yadayka muna ganin yana da kyau a ce ka dauke shi a matsayin sakatare in kaga hakan yayi to sai mu turo maka shi idza kanat lakal haja shahidaka wato idan kana da bukata za a turo maka wannan saurayi sayyidina umar ya ce menene addinin saurayin tambayar sayyidina umar na farko kenan sai aka ce masa ai ba musulmi bane sayyidina umar ya ce qad ittakhadtu idan bitanatan min dunil mu'minin idan kuwa zan rike sakatare kafiri kenan abin da Allah ya hana mu na aikata na rike abokin shawara na daga cikin mutanen da ba musulmai ba don haka yasa al-hasan al-basri yake cewa la tastashiruhum kada a samu ma ka su zaman to kafirai ne yana cikin as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi uh, mujalladi na tara har zuwa mujallad na goma ya kawo maganganu da yawa dangane da matsala ta fifita uh, soyayyar kafiri akan soyayyar musulmi Uh, duk da haka malamai sun yi maganganu akan cewa akwai mu'amala da take halatta a same ta tsakanin musulmi da kafiri wanda addinin musulunci ya tabbatar mana wato duk da wannan bayani da aka yi cewa kada a samu kana fifita kafiri akan musulmi musulunci bai hana a samu mu'amala tsakaninka da kafiri ba to amma yaya ake mu'amala tsakanin musulmi da kafiri yaya ake samun soyayya tsakanin musulmi da kafiri ah, akwai bukatar musulmai su san da haka saboda haka in ka san waɗannan dokoki za ka iya kiyaye su zaman da kake da kafiri kamar misali ta wajen ciniki ba haram bane a samu tsakanin tsakanin musulmi da kafiri kana da shago kafiri ya zo sayan kaya a wajenka wannan ba laifi ba ne akwai labarin da ibn hisham ya kawo a cikin littafinsa siratun nabawiyya zikiru jumlatil gazawati ya kawo a wani guri da yake magana asur fumama bin usad alhanafi hanafi wa islamu a mujallar na biyu shafi na 639 labarin abu huraira abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu sahabbansa sun tafi yaki suna dawowa daga yakin sai suka yi karo da wani kafiri wannan kafiri yana tafiya kasan kuma a zamanin da in kana da karfi kaga mutum kuma ma ne sai ka sunkuce shi kawai ka kai kasuwa ka sayar mai karfi shi yake da damar ya abin da ya ga dama saboda haka suna dawowa daga yaki wannan yaƙin ba a samu damar yi ba musulmai za su dawo madina babu ganima sai ga wani kafiri kuma mai kuɗi yana tafiya a kan hanya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ai shi na mun samu guzuri suka kama shi suka daure ba su tsaya ko ina ba sai madina suna zuwa suka daure shi a jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito manzon Allah yana fitowa gida yana ganin shi ya dubi sahabbai ya ce a na man akhastum ko kun san waye kuka kamo kuwa suka ce mu dai mun ga kafiri yana tafiya muka kama shi sai manzon Allah ya ce ha za haza mamatu bin usal al-hanafi sumama bin usal al-hanafi babban mutum ne duk duniya an san shi a wannan lokaci amma ka san wani shahararsa sunansa yakan bi duniya ba a san shi ba saboda haka hatta larabawa sun san labarin shi amma ba san shi ba don haka yasa lokacin da suka kama shi ba su ma san waye suka kama ba manzon Allah ya ce tunda babban mutum ne tuhsinu isarahu ku kyautata wato rikonsa da kuka yi kada ku cutar da shi saboda addinin musulunci yana karantar da mu mu daraja babban mutum wato inda za a samu kafirai ana yaki ya zamanto cikin kafirai nan akwai shugabanni to shugabannin nan ana daraja su wato musulunci yana daraja hatta mutumin da yake shugaba ne na kafirai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a daraja bin nan sumama bin usad manzon Allah ya koma cikin gida to amma jifa jifa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito su gaisa da shi sumama din nan kafin manzon Allah ya rabu da sahabbai ya gaya musu cewa akwai taguwarsa a ringa tatsan madaranta madaran taguwarsa za a ringa ba ma su mama din kaga saboda manzon Allah yana daraja shi dan babban mutum ne idan ma za a ba shi madara za a tatsi taguwar manzon Allah ne saboda haka ana zuwa ana tatsan taguwar manzon Allah sannan kuma sahabbai za su hada abincin su wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi ana kawo abinci a tara mashi su mama din wanda yana nuna masa da ya samu karimci duk da cewa gashi nan yana daure a matsayin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya taho bayan sun gaisa sai ya ce masa aslim ya sumama ka musulunta ya kai sumama sai ya ce iha ya muhammad ni dai abin da nake faɗa ya kai muhammadu akwai zaɓi ɗayan biyu in takatul zada mai in ka kashe ni to baka yi kisar banza ba dan kuwa ni mutum ne mai jini wato babban mutum ne wa in turidin a in kuwa kuɗi kake so to ya kamata a gaya min fasal ma shi ita duk yawan kuɗin da kake nema ka faɗa in na aika garinmu za a kawo wannan kuɗi in fashi kaina ɗayan biyu ne ko ka kashe ni ko ka bani damar in fashi kaina duk wanda ka zaɓa kuma daidai ne wato yana gwadawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi babban mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ba zai sake mar magana ba sai ya sake dawowa ya sake samun shi ya ce masa aslim ya kumama ka musulunta ya kai su mama ya sake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana da yake faɗa masa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce musu su mama ku sake shi ku sake shi ya sa. aka zo aka samu Mama aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu sake ka mu sake ni haka kawai biyun da na gaya masa bai dauki ko guda ba ba za a kashe ni ba kuma ba za a karbi ba za a karbi wata fidiya guri na ba suka ce haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake ka kai tafiyar ka dai shuru karaja sai ya fita hatta a talbaki a ya tafi bayan gari daidai makabartar albaki akwai fadama kogi a wurin yana zuwa ya ɗebi ruwa ya yi wanka dama ya san duk abin da ake kafin a shiga addinin musulunci fa ahsana tuhurahu ya kyautata tsarkinsa sun ma akabala bai tsaya ko ina ba sai masallacin nan yana zuwa ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata riwayar aka ce sai da ma ya gabatar da nafila kafin ya iso gaban manzon Allah sai da ya gabatar da nafila kafin ya so ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta gaban manzon Allah to amma bai bar garin ba a rana da yamma ta yi aka sake tara mar abincin unguwa guda da aka kawo ina bai iya ci ba aka tatsa masa madaran taguwar manzon Allah falam yusib min hilabiha illa yasiran kadan kawai ya sha fa ajibal muslimuna min zalika musulmai suna ta mamaki a ah, kun ga kwanukan nan fa duk kuma ga su yau a cike amma kuma jiya an cinye shekaran jiya ma da muka kawo an cinye suna ta mamaki sai manzon Allah ya ce min mata ajabuna dan me kuke mamaki amin rajulin akala awwalan nahari fi mi'a kafirin wa akala akhiran nahari fi mi'a muslimin kuna mamakin mutumin da da safe ya ci abinci da hanji da irin ciki irin tumbin kafiri amma da yamma ya ci abinci da irin tumbin musulmi don haka yasa safe ya ci abinci ne da tumbin kafiri shi yasa duk abincin unguwan ya cinye amma da yamma ya ci abinci ne da tumbi irin na musulmi ah, don haka yasa ya kasa ma cinye abin da kuka bashi jiya innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a'in wa innal muslima ya'kulu fi mi'an wahidin ah, hadisin yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam bayan su mamaya musulunta yake gaya wa manzon Allah laqad kana wajhuka abghadal wujuhi ilayya fuskar ka dinnan ya kai Muhammad ita ce fuskar da bana kaunanta a duniya wato ita ce fuskar da nafi kyamata ta a duniya ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إلي yanzu gashi an waye gari duk duniya babu fuskar da nafi so irin fuskar ka ya kai Muhammad ya ce masa haka addini duk duniya ba addinin da na fi tsana kamar addininka yanzu gashi an waye gari wai addininka nan ne na fi so a duk duniya da babu kasar da na tsana kamar garin madina din nan yanzu kuma babu kasar ma da na fi so irin madina wato yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya canza zuciyarsa nan take daga nan ya ce wa manzon Allah ba inda zai tsaya sai umra don haka yana barin madina sai ya isa makka kafin ya isa makka ya dinga kururuwa ihu yake shi kadai yana labbai allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik babu dan adam da ya taba yin haka ɗin banda su mama kafiran maka suka ce yau garin nan ba lafiya waye mai karambani da ke wannan kalma zai shigo mana garin nan aka hito sai aka kama shi eh, aka daure shi kamar yadda aka daure shi aka shigar da shi madina haka aka shigar da shi maka kaga wancan dauri na musulmai wannan kuma na kafirai ana shigo da shi manyan maka suna tare ai babu abin da ya kamata banda a kashe wannan mutum suna ƙoƙarin kashe shi sai ga wanda tije ya gane ashe su mamane. sarki ne na wata kabila guda yace musu kai ku dakata ku dakata kun san in kuka kashe wannan mutumin kun bar samun abinci a garin maka saboda duk abincin ku yana fitowa ne ta yankin su saboda su ne Allah madaukaki ya nufe su manoma wato daga wurin su ne ake samun abinci yana isowa garin maka sumama ne eh sumama ne su ma bu sani ba sai aka ce to a sake shi amma suna masa tambaya asabauta ya sumama ka ka fandare ne ranka ya dade mun san ka sarki guda na gari mai mutunci yanzu ka fandare sai ce a ban fandare ba walakin ni ittaba'tu khairal din ni ban fandare ba amma na bi mafi alkhairin addini shine addinin annabi Muhammad wanda ya shiga addinin annabi Muhammad ba a ce masa ya fandare sai ya ce musu kuma albishirinku bayan ya gama dawafi ya tara su la tasilu ilaikum habbatun min al-yamama daga yau kwayan hatsi ba zai zo muku garin nan makka daga yanki na ba muhammadun da kuka kora ya bar garin nan sai ya rubuta min wasiƙa shi da kansa ya bani izini in ba haka ba kun ba samun abinci don kuma kiyan Allah ne yana komawa kuma ba hali su taba shi dole su kyale shi gashi musulmi ne yayi ibada su kuma ya bar gari yana komawa kasar shi ya ce wa talakawa kada wani ya sake sayar da hatsi ga mutanen makka yunwa ta sauka ga mutanen makka bala'i ya auka musu suka rasa yanda za su yi sai suka ga dole fa sai sun nada tawaga da za a tafi madina a je a nemi ceton annabi dan ya sa baki su samu abinci a garin makka ka duba yadda Allah ke yaki da kansa suka nada tawaga aka rubuta wasiƙa aka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wasiƙar ba ta da daɗi ya muhammadu innaka ta'muru bi sillatir rahim muhammadu mu mun san wa'azinka tufka da warwara ne ka ce a sada zumunci wa innaka qad qata'ta arhamana ka yanke namu kaji kai ka ci a sada zumunci kuma ka yanke namu saboda kai dan uwanmu ne dan makka ne amma ka bar garin ka koma madina kana zama kaga dabara ce wa qad qata'ta qatalta abaa bi sayfi sannan ka ce a tausaya ma bayin Allah amma kai ne ka gwabza yaki da mu a badar a uhudu ka dinga kashe yaya wai a tausaya to a tausaya bayan ka kashe su wal abna'i bil ju'i bayan wancan yanzu an samu sulhu to yayan naka da ka bari a maka yanzu kana kashe su da yunwa kaga da bara ce wai ana shimfiɗa ne yadda za a roke shi kana kashe shi da yunwa don haka muna roƙonka ka sa baki ka sa baki in kana son jama'a su yadda addinin ka na gaskiya ne baka taba rasulullah manzon Allah ya sa aka rubuta wasiƙa aka aika mu sumama ka yi wa Allah ka rabu da mutanen nan su samu abinci sumama yace to an gama kaga manzon Allah da kansa yace a kyale a kyale 'yan kasuwa su ɗauki abinci daga ƙasar musulmi su kai ina ƙasan kafirai kenan manzon Allah yana ba da damar a samu cinikayya tsakanin musulmi da kafiri da a ce ciniki tsakanin musulmi da kafiri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan umarnin ba saboda haka malamai suke cewa cinikayya a tsakanin musulmai da kafirai ba haram bane amma akan samu abin da zai iya haramta shi kamar idan ya zama abin da za a sayar din haramun ne wanda zai sayar ma makafiri da giya kaga giya ai haramun ne sannan ya zama to ka sayar da giyan nan ga kafiri to wannan cinikin naku haramun ne amma matukar abin da zaka sayar masa shari'ar musulunci bata haramta ba wannan babu laifi don an samu cinikayya tsakaninka da shi sannan kuma haka nan babu laifi don kai ma ka sayo wani abu daga wajen kafiri wato babu laifi kafiri ya sayar maka babu laifi kai ma ka sayar mishi kamar yadda Aisha Allah shi kara mata yarda da wasu sahabbai suka ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ba da labarin cewa inda nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin manzon Allah ya sai abincin wani bayahudi sai ya bashi sulke rigan yaki na karfe manzon Allah ya bashi a matsayin jingina ya karbi wannan hatsi Ah, ana cewa mudu goma ne ma wata riwayar kuma ana cewa ya kai mudu talatin sa'i talatin min sha'irin kamar yadda ya taho cikin riwaya ta al'imamu shafi'i littafin sa al'ummu da kuma a sunan kubra na al'imamu bai wannan hadisi tabbatacce ne ba mamaki ka samu wanda ke kokarin yayi suka ga wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba yahude yana bin sa bashin abinci wannan hadisi gaskiya ne la mat'ana fihi saboda hadisin yana cikin sahihul bukhari wurare da yawa yana cikin sahihu muslim a wurare da yawa hakanan al-imamu ahmad ya ruwaito shi al-imamu nasa'i al-imam ibnu majah uh, hadisin na na aisha hadisin abdullahi bin abbas duk sun ba da labari babu shakka manzon allah ya rasu ba yahude yana bin sa bashi wannan gaskiya ne ya bashi sulkensa ya karbi hatsi saboda ciyar da iyalansa in ka duba nailul auta littafin al'imamu shaukani mujallar na biyar shafi na 277 kitabur rahmi yayi babi yana cewa wa fihi min al-fiqh jawazur rahni fil habri wa mu'amalati ahli zimma wannan hadisin da nana Aisha da Abdullah bin Abbas suka ba da labari cewa manzon Allah ya rasu alhali akwai bashin bayahudi a kansa hadisin ah, labarin gaskiya ne kuma yana karantar da mu cewa babu laifi don mutum ya bada jingina ko ya karbi jingina kuma babu laifi don ya zama to akwai cinikayya tsakaninka da yahudi ah, cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jingina a wajen bayahude wannan ba illa ba ce kamar ibn hajar al ne cikin fathul bari mujalladi na biyar shafin 141 yayi maganganu akan hikimar da ta sa manzon Allah ya karbi bashin bayahude ya bar yan uwa musulmai wasu ka bada labari wasu kuma malamai suna cewa a'a manzon Allah ya karbi bashin hatsi wajen bayahudan nan li'annahum lam yakun indahum idza ka ta'amun fadilun an hajatihim saboda duk sahabbai waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu abinci tare da su abincin su ya kare shi yasa manzon Allah ya tafi wajen wancan bayahudi Eh, wannan fahimtar ba ta da karfi wasu kuma suna cewa au khashiya annahum la ya'khuzuna minhu samanan aw ba abin da yasa manzon Allah ya ki zuwa wajen musulmi ya karbi bashin abinci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunani idan ya zo wajen musulmi dan kasuwa sai ya ce masa ina son ka auna min hatimu mudu goma shi wannan dan kasuwan tunaninsa na farko shine manzon Allah ya zo neman alfarma ah, kamar yanzu ne idan malami kasuwa zai yi cefa ne da kansa da ya zo guri wanda ya san ka san shi idan ya taho zai sai kaya wurin ka tunaninka shine malam ya taho saboda sauki wuri na ah, don haka sai kai mai sauki manzon Allah yana kauce ma wannan baya so kar ma ya je wajen musulmi ya yi tunanin ya zo ne don ya nemi sauki shi yasa ya tafi wajen kafir ya ce ba ni bashin abinci tun da ba haram ba ne ah, kuma akwai waɗanda suke cewa innahu lam yatlub minhum ta an yi oto manzon Allah ya ki neman bashi wajen sahabbai saboda tsoron ba za su karɓi bashin manzon Allah ba za su bashi kyauta ya za a yi kana sahabi manzon Allah ya taho neman bashi gurin ka ce ga bashi ga manzon Allah sai dai ka ce gashi kyauta wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ƙi nema wurin su ya karba a wajen wancan ba yahudi ala kulli halin ba laifi bane in ka duba littafin ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim al-jawziya mujalladi na farko shafin 392 yayi maganganu akan hujjoji da malamai suka yi akan dangane da bashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ana cewa shi manzon Allah haramun ne a kansa ya karbi lada saboda wa'azin shi ba kamar sauran mutane ba nan na an samu sabani akwai malamai da suke ganin ba laifi ba ne don ka karantar da addini an biya ka akwai waɗanda suke da wannan fahimta duk da cewa bai kamata ba amma shi annabin Allah akwai nassi na alkur'ani a suratu shura aya ta 23 Allah ya ce tarabbalimi na mushriki Oh, alaihi ajran illa almawaddata fil ka gaya musu bana neman ku bani wata lada akan aikin da nake muku na isar da sakon Allah in ma akwai abin da nake so da ku ku yi min shine ku so dangi na magana ta gari ka so zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ba mu annabi ladan aikinsa wannan haramun ne to akwai abubuwa da dama waɗanda shari'ar musulunci ta halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi uh, kamar cinikayya kamar yadda muka ce babu laifi don kafiri ya sayar wa musulmi wani kaya ko musulmi ya sayar ma kafiri wani kaya babu laifi don an samu wato ko tsakanin musulmi da kafiri imma musulmi yayi yi makafiri ko dago ko kafirin ya yi wa musulmi ko dago kamar yadda sayyidina ali lokacin da zai auri fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dago ya yi ma bayahudi sai da ya tara kudin sadakin kafin nan ya biya aka daura masa aure da nana fatima ah, don haka babu shakka ba laifi ba ne don an samu musulmi ya yi ƙodago ko ko kafiri ya zamanto yi kodago wa musulmi illa dai abinda malamai suka yi sharadi shine kodagon da musulmi zai ma kafiri kada ya zamanto a dalilinsa za a samu kaskanci idan a dalilinsa za a samu kaskanci to haramun ne eh, kamar yaya kenan kamar ya zamanto musulmi ya zama shi yake tuka kafiri ko dago yake yi amma kuma duk da haka musulmin yana tare da kaskanci domin duk wanda zai tuka kafiri ai zai bude mai kofa ko ya sauka ya rufe ya aike shi dan ya ji can to akwai kaskanci ba wai tukin bane illa kaskancin da ke tare da wannan shine ake kaucewa a wannan dalili yasa malamai suke cewa matukar kodagon zai samar wa musulmi kaskanci to wannan aikin shi ma yana zama haramun amma shi kansa kodago tsakanin musulmi da kafiri ba haram bane ka duba ilamul muwaqqi'in ar rabbil alamin littafin ibn al-qayyim al-jawziya mujalladi na biyu shafi na 189 akwai bayanai da dama game da yadda ake mu'amala tsakanin musulmi da kafiri amma dai abinda aya ta hana mu shine a samu soyayya a zukatanmu soyayyan kafirai a zukatan wannan haramun ne Allah ya sa mu gani akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi da dama kuma muna roƙo don Allah masu rubuta tambayoyi mutum ya rika rubuta tambaya guda ɗaya mana wani zai sai fuskaf kamar guda goma sai ya tsaga ya rubuta tambayoyi kamar guda ishirin ya aiko shi kadai ta za a yi a karanta na saura mai tambayan nan yana cewa eh, ina azumi sai na samu jarabta da wasa da wata yarinya yar shekara takwas subhanallah wanda ta sa a dalilin haka wai har ya fitar da madi to shin ina matsayin azuminsa wanda ya bata azuminsa da gangan wato wanda ya kai ga wasa da fasikanci a lokacin da yake azumi azuminsa yana baci kuma ba a ce ya rama ba abinda malaman suna suke faɗa kenan Eh, in ka duba fathul bari ibn hajar ya yi magana akan wannan mujallar na hudu shafi 140 sai dai a yi ta istighfari kawai wannan ya ce shin hadisin da ake cewa man ra'a minkum munkaran <clears throat> yana nuna daraja ne ko zaɓi yake nunawa akan hani da hannu ko da harshe ko kuma da zuciya yana nuna martaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam in kai lura da hadisin yace man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga mummunan aiki a cikin ku fal yugayyarhu wajibi ya gyara biyadihi da hannunsa don haka wajibi na farko shine hannu sai in ba zai iya da hannu ba annabi ya ce fa illam yastati fa bi qalbihi sai in ba zai iya da hannu ba aka ce eh, fa bi lisanihi kai ko wa lam yastati fa bi qalbihi in ba zai iya gyara da harshen sa ba sannan ya koma da zuciya ka duba jami'ul ulum littafin ibnu rajab wanda ya sharhi na arba'una hadis na al-imam nawawi mujalladi na farko shafin 323 sharhin wannan hadisin zaka ga magana da yi wannan mai tambayar yace menene bambancin munafiki da kafiri in dai ba sutura ba ta ina ga ya gama ya gama amsa tambayar ba ya ce har suka koma ga Allah wato in suka koma ga Allah a ranar tashin kiyama to a kiyama kuma ba su turan ai to amma duk da haka akwai bambanci tsakanin mm, kafiri da munafiki saboda shi munafiki zai kasance cikin musulmai a lokacin hisabi sai an tafi siradi lokacin Allah ke bambanta na kware da na banza amma kafiri tun daga filin hisabi an rabu da shi sai dai kuma da kafirin da munafikin Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina wato idan ana maganar makoma ne game da makoma ta kafiri da munafiki guda ɗaya ce ita ce wuta jahannama Allah shi kare mu mai tambayar nan yace ko yana halatta musulmi ya bayar da gudunmawar kuɗi a wajen aikin su domin bikin bin nagawar wanda ba musulmi ba abin da zaka gane shine duk abin da shari'a ta haramta to shari'a ta haramta ba da gudunmawa a kansa binne gawan kafiri haramun ne saboda Allah ya faɗa cikin alkur'ani yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala takum ala qabrihi ko kar ka tsaya kan kabarin sallallahu alaihi wasallam kada yayi addu'a magawan kafiri kada ya tsaya akan kabarin kafiri to ashe hidimar gawan kafiri dai haramun ne to tunda hidimar haramun ce duk abin da shari'a ta haramta ka dauke shi a matsayin ka'ida in ka dauke shi a matsayin ka'ida ba za ka sake tambaya da ta danganci wannan ba duk abin da shari'a ta haramta to shari'a ta haramta taimakon wannan abin saboda Allah madaukaki ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan haka hidimar gawan kafiri haramun ce kuma a ba da kuɗi don hidimar gawan kafiri shi ma haramun ne ka duba al-mughni mujalladi na hudu shafi na 152 da matalib ulin ha mujalladi na hudu shafi na 607 yace menene hukuncin musulmin da ke shirya picnic a taru maza da mata da ma waɗanda ba musulmai ba kamar yadda ke faruwa a makarantu Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da da mu da zuriyar mu ya mana kariya daga sharri uh, na shedanu babu shakka haramun ne cuɗanya tsakanin maza da mata ko da wannan cuɗanya ta samu wani irin suna wannan kuma ya ce mutum ne saki matarsa saki ɗaya to yana nufin saki ɗaya ɗaya har sau uku wato ya sake ta daban-daban har dai shika uku to ya ba ta takardar sakin amma sai ta ki karba shi kuwa ya shaida wa mutane ce ya dai sake ta saboda dai su rabu ita matan ba ta son tafiya daga nan sai ta je ta yi wani aure wanda a ganin sa auren kashe um, wato auren kashe wuta ne <laughs> kuma ya ce kuma ba ta da addini matan sannan ba ta da biyayya ga aure a takaice dai ba ya son matan kuma ita tana son shi don a fahimta na kenan kuma mahaifiyarsa ta ce ba da yawunta za a saba ma Allah ba Allah ya saka mata da alheri gashi kuma ita matan ta ce wai ta yi nadama menene abin yi a nan kaga shi kuma dai yana tsakanin ko dai ya mayar da ita ko kuma ya bi maganan gyatuma ala kulli halin matsalar tana tsakanin hukunci kamar guda uku na ɗaya idan miji ya yi halarta halatta aurensa da mace wanda wacce ya saka sau uku kamar misali bayan rabu da mace sai ya ƙulla yadda za ta yi aure ta fito in shi ya ƙulla auren bai inganta ba na biyu idan wani ne ya kulla auren ba ma shi kamar misali abokin shi ya riga ya san ya auri matan nan eh, eh, ya saki matan nan saki uku saboda haka dole sai ta yi wani aure kafin ta koma abokin sai yaje yana neman matan ba da yawun mijin ba yaje yana neman matan ta yarda suka kulla aure amma niyyarsa idan sun ya aure ta zai kashe saboda matan nan ta koma gidan abokin shi to wanda ya auri wata mata da nufin ya halatta ma wani nan ma kuma dai auren bai halattuwa eh, ka duba almugni mujalladi na tara shafin 469 sai na uku idan ita matar ce ta kulla abin babu yawon mijinta na farko bare yardan wanda ta kulla auren da shi akan cewa za a kashe bakin wuta ne ita ne kawai ta yi wannan aure daga baya kuma ta kashe auren nan ma har ilau babu halin aure tsakaninta da shi wannan miji saboda haka mafi dacewa gare shi shine ya nisanci wannan mata saboda fuskoki guda uku din nan mafi yawan malamai sun ce babu sassauci fuska guda ne aka samu sassauci shine ta fuskar wanda zai kulla auren ba da sanin mijin ba amma idan matan ta kulla auren ko mijin ne ya kulla auren da nufin su gyara tsakaninsu auren bai inganta ba wannan yace ina hukuncin mutanen da ake mutumin da ake bin sa azumi bai rama ba har wani azumi ya zo bai kyauta ba yana da kyau a gaggauta biyan bashin Allah Eh, idan akwai bashin azumi akan mutum ya kamata ya biya cikin gaggawa to amma rashin biyan azumi da wuri ba laifi ba ne saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba da dama cikin alkur'ani ya ce wanda ba shi da lafiya da wanda ke da uzuri an kyale shi ya ba mu damar mu jinkirta mu biya a wasu kwanaki daban to don haka ko da bayan shekara goma ne ka biya ba zai bi ba ne amma dai ka yi kuskure don ya kamata a ce ka gaggauta biyan bashin Allah cewar idan mutum bai biya bashin azumi ba duk sa'ilin da ya zo zai biya sai ya biya da mudu guda wanda ake ce ma alfidiya tara wannan hujjarsa ba ta da karfi bashin azumin nan kadai ake binka in ma bayan shekara ɗari ne azumin ne za ka rama amma cewar za a bada mudu akwai masu wannan fahimtar duk da cewa gaskiya hujja su ba ta da karfi ka duba a sharhul mumkin mujalladi na shida shafin 457 wannan yace ina hukuncin limamin da yake yin kurakurai a cikin karatunsa ko zan iya ci gaba da bin sa a sallah babu shakka zaka ci gaba da bin liman a sallah matukar baka yi mar nasiha da kuma kokarin gyara ya ke dauka ba ah, amma idan kuskuren da liman yake yi wajen karatun fatiha ne an ce to gyaran ga liman wajibi ne nan take da kokarin karantar da shi idan ya ki yarda to wajibi ne a daina bin sa a sallah ka zo fatawa lajina mujallar da bakwai shafin uku da hamsin tara mai wannan tambaya ya ce menene gaskiyar magana akan bayyanar mahadi saboda akwai masu tunani cewa ai mahadi ya bayyana wato tuntuni har ma ya mutu wanda suke ganin mahadi ya bayyana har ya mutu babu shakka suna kuskure hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a game da bayyanar mahadi sun kai hamsin hadisai da suke siffanta mahadi da inda zai fito da siffofin shi da yawan daɗe wanda zai yi da sauransu waɗannan hadisai a ce duka an ƙaryata su saboda aiki da zato kaga abu ne wanda ba zai yi ba ka duba a sa'a shafi na 261 don haka gaskiyar magana ita ce mahadi bai bayyana ba wannan ya ce game da ƙaurace ma wurin da ake saba ma Allah me za ka ce game da tarurrukan da ake yi a otel-otel to ai bani da wani abin cewa da mun riga mun gama magana Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mutum ya kusanci wurin da ake saba mishi ko kuma musulmi idan aka ce masa abu kaza haramun ne to ba shi da kuma sauran zaɓi tambayoyin suna da yawa lokaci kuma ya ja ai hakuri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك